Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabar zan karanto. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaban kasar Kim Jong-un ya ba da damar a inganta makamansu masu linzami samfurin balastik wanda aka yi gwajin su a baya. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta kudu da Arewa wato KCNA ya kara da cewa Mr. Kim ya ce a kara inganta makamansu domin gano karfin bannar da za su iya yi idan an harba su. Shugaban ya ce sai sun gwada wa cewa sun yi nadamar abin suke yi musu domin kuwa suna yi wa koriya kallon hadarin kaji inda ya ce sai sun ɗauki mataki a game da ita koriya da yadda mutane suke kallonta a duniya ko a ranar alhamis da ta wuce sai da koriyar ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango zuwa cikin teku ana zaton gwajin martani ne ga atisayen sojojin koriya ta kudu wanda ta yi haɗe da sojojin amurka wanda koriya ta ce wannan abu shiri ne na mamaya Ofishin kiyaye hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwamnatin ƙasar Sudan ta kudu ta aikata abin da ya saba wa dokar duniya gaba ɗaya na kashe fararen hula tare da tarwatsa su a yakin basasar ƙasar. a sabon rahoton da suka fitar a jiya juma'a suka ce dukkanin bangarorin mayakan sun aikata tsantsar ta'addanci a kan farar hula cikin dabara tare da kaucewa laifin da suka aikata musamman a shekarar 2015 lokacin da sojoji suka yi rauni a kasar masu binciken majalisar ɗinkin duniyar sun gano cewa sojojin gwamnati da wasu matasa mayakan sa kai na goyon bayan gwamnati sun kai samame zuwa wasu ƙauyuka da suka yi kace-kace da su musamman ƙauyukan waɗanda ba sa goyon bayan gwamnatin ƙasar jami'an kasar rasha sun koka da cewa hankalinsu a tashe yake a kokarin samun bayanai game da mummunar mutuwar michael lesson wani mataimaki na musamman ga shugaban kasar vladimir putin jami'an sun ce an sami gawarsa ne a wani dakin otal a nan birnin washington dc manyan shugabannin rasha sun yi magana jim kaɗan bayan fitar da sanarwar mutuwar mr lesson haka kuma inda rashar ke wa gwamnatin washington magana cewa ya kamata su basu bayanin abin da ya faru akan lamarin domin a bayyana cewa ga abin abin da ya kashe shi lesin haka kuma an ce ya sha wuya sosai kafin mutuwar tasa jami'an 'yan sandan amurka na cewa an sami gawar wannan mamaci ne a wani ɗakin sana otel sannan kuma da alamar ya sha wahalar raunuka da suka hada da kansa kafaɗu da kuma hannuwansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya amince da korar duk wani wanda aka samu da hannu a cikin zargin aikata cin zarafin saduwa a lokacin da sojojin majalisar ke aikin kiyaye zaman lafiya a kasashen duniya. Bangaren sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya zaɓi rungumar kundin littattafan nan da aka rubuta na tsarin mulkin yadda ya kamata a hukunta duk waɗanda suka yi laifi wanda Amurka ta rubuta shi a matsayin na wucin gadi aka gabatar a majalisar da niyyar cewa za a iya masa gyara. Jakadar Amurka a majalisar Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce wannan mataki ne da ya fito a fili na cewa za mu ɗauki mataki a cikin aikin namu wanda zai kawo cin zarafin da aka yi ya samu a hukunta duk wanda aka kama da laifi. Shi ma jakadan Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniyar ya yi magana da cewa za a gaggauta ɗaukar mataki game da wannan abu da ya faru wanda kuma bai kamata ya bullo daga inda abin ya ɓullo ba. Wasu daga cikin 'yan majalisar dattawan Amurka na ta kokarin kawo dokar da za ta sake hada Amurkawa da iyalansu musamman amurka 'yan asalin Koriya ta Arewa wanda wannan yunkuri yana gaban majalisa inda abin yake zuwa daidai lokacin da Amurka da Koriya ta Arewa ke cikin tankiya. Haka kuma game da harbe-harben makaman da suka yi masu linzami masu cin dogo da gajeren zango ya ja an kakabawa ita Koriya ta Arewa takunkumi. A ranar Laraba ne su sanatoci kamar Mark kori gardner na republican tare da mark Warner na jam'iyyar democrat suka gabatar da kudirin a gaban majalisar dokokin da ke nan washington kudirin dai ya yi maganar yadda koriya cikin shekaru 60 da suka wuce suka yi yakin da ya raba iyalai da danginsu tsakanin amurka da koriya ta arewar dokar tana buƙatar cewa koriya ta kudu za ta zama waɗanda za a tuntuɓa haka kuma a cikin koriya ta arewar ma za a tabbatar da waɗanda za su sa ido game da iyalan da za su je haɗuwa da iyalan nasu 来唱 Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kimiyyar fasahar zamani za ta iya zama wata hanya da za ta kawo karfi tsakanin kamfanonin gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu domin magance wahalhalun da Amurka take fuskanta. A jiya Juma'a ne shugaban ya bayyana haka a wajen taron bikin kaɗe-kaɗe na fasahar zamani da aka yi a birnin Austin da ke jihar Texas da ke nan Amurka. Sannan ya kara da cewa kamar yadda ya faɗa hanya ce da za ta iya haɗa wannan da wancan ta zumunci. ya yi jawabin ne a lokacin da yake gabatar da jawabi na farko da wani shugaban amurka ya taɓa yi a irin wa'annan tarika na kaɗe-kaɗen fasahar zamani ya ba da misali da yadda fasahar zamani suke sauƙaƙa al'amura musamman ga ɗalibai domin kuwa ya ce suna iya yin rijista bayan sun sami makaranta ta kan yanar gizo. An binne Nancy Reagan tsohuwar matar shugaban ƙasar Amurka Ronald Reagan inda aka tuna da rayuwarta cikin raha da kuma kukan zuci na rabuwa da ita a lokacin da ake binne ta a kusa da kabarin mijinta da ke tsaunukan da ake kira Simi Valley a jihar California. Nancy ta mutu tana shekaru 94 a duniya sakamakon tsayawar zuciya a garin Bel Air da ke California din. Matar shugaban ƙasar Amurka Michelle Obama ta halarci wurin addu'ar binne ita wannan mamaciya inda ta ta hada da ziyarar 'yan uwa da kuma dangin reagan daga 'yan republican har kuma waɗanda suke cikin democrat an tuna da marigayar a matsayin wata mata guda ɗaya tilo da ta ki ɗaukar wargi amma kuma hakan bai hana ta tsantsar biyayya ga mijinta donald reagan ba wanda take wa lakabi da roni labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Kullum ina ta du'a rabbi ya ba mai kaunata sannan idan ya bani yaban mai hankali da nagarta sannan iya ta mutunci mai ladabi ta zama tata yau rabbi yayi mun canji ya ban sahiba mai tsafta zancen ta za ku biyo na sando ba zan kifirtawa ba eh, na yi addu'a an amsa an bani mai kaunata farkon ganin da na wa kyakkyawa a bar kaunata. na je nukur na gunna suru babban aboki guna na iske nasiri na koyarwa ne cikin makaranta ya ce da ni in zauna zai kawo abin tarubata jira shi ne ya matan da ba. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. A rahotonmu na farko da na biyu za su yi magana ne akan cututtukan da ke addaban jama'a a yanayi na zafi. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan illolin cutar zazzabin cizon sauro da kuma yadda ake gane wanda ya kamu da cutar. yayin da a rahotonmu na hudu zai mana magana a kan cututtukan da ke addaban mata yayin goyon ciki da haihuwa. Baya ga waɗannan rahotannin, wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda za ta tattauna da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa da ke Abuja a kan irin ƙoƙarin da suke yi domin kawar da cutar lasa daga Najeriya. Ma da lagai da Mamman Nasir. Kafin ya dawo sai wata yarin da ta bi su tana ta yi musu nuni wannan abokin malam ne su ma suka gaggaishe ne ladabin niyan nan ni ya ban sha'awa ba zan manta ba Masana harkar lafiya sun tabbatar da cewa cutar sankarau cuta ce da ke yaduwa sakamakon yanayi na zafi wacce take kawo matsaloli da dama. wakiliyarmu halimatu abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar jigawa to ko menene alamun ita wannan cuta dr sambo shine darakta a babban asibitin ƙwararru da ke karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa ya bayyana alamomin cutar mutum yakan iya sassan karewa bayan tsananin ciwon kai da yake samu da kuma yanayi na zazzabi akwai kuma su cewa mutum har zai iya suma kuma ciwo ne mai tsanani wanda idan ba a je asibiti ba an samu magani da ya dace mutum yakan iya rasa ransa matuka. Wasu lokuta musamman ma mutanen mu a karkara idan suka ga alamomin wannan cuta sukan danganta hakan da cutar iskoki to ko me likitan zai ce kan haka? Ilimi ne ya nuna cewa wannan ciwon ga alamunsa ƙwayar cuta ce take shiga cikin jikin mutum ta jawo wannan matsala wanda duk an yi bincike duka ya tabbatar da wannan saboda haka ba daidai ba ne mutum ya tsaya yana zargin ko ya ce ko maye ne ko kuma ya ce wasu mutanen ɓoye ne ko aljanu ko iska wannan shi yake jawo tsaiko wajen zuwa asibiti har mutum a samu rai ya salwanta kowane kira likita zai yi ga al'umma domin gujewa kamuwa da cutar ta sankarau a wannan yanayi na zafi ya kamata a tabbatar idan an kwanta an buɗe taga kuma mutane da suke cikin ɗakin ba su fiye guda uku ba in sun fi haka kuma a tabbatar cewa tagogi suna da yawa kuma iska tana wadatar su yadda za su yi numfashi sosai iska za ta shiga ta fita. Wane tanadi na rigakafi gwamnatin jihar Jigawa ta yi domin gudun afkuwar annobar ta sankarau Dr. Kabir Ibrahim darakta ne a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawan ya yi mana ƙarin bayani. Yadda muke ɗaukar sankaro ne wasu kallo ne ta kaman kala biyu. Akwai wanda ake kira epidemic meningitis shine wanda ake gudu na gama gari. To kusan duk anan hankalin mai ike saboda shine lokaci da zaki ga mutane da yawa sun kamu da irin wannan larura. To shi kuma wannan yadda ake yi rigakafi ake bawa na dogari wanda ake gangami gida-gida a yi wa mutane allura ita kuma allura tana da lokaci na aka yi shekara biyar da ta wuce har yanzu tana da karfin da za ta iya kare mutane a al'umance halimata abdullahi muryar amurka daga jigawa a najeriya shi ma wakilinmu da ke maraɗin jamhuriyar Nijar tattaunawa ya yi da ƙwararru a harkar kiwon lafiya game da cututtukan da ke watsuwa a yanayi na zafi. Dr. Mala Amadu ƙwarar likita ƙaura Hassau ya mana fashin bakin su. Yan an sani ga lokacin ganin zahi tana addaban mutane ana iya ma a samu annoba ta ɗan sankaro. Saboda an sani lokacin sanyi ƙwayan cuta da yawa ba haihuwa suke yi ba. In ma suna haihuwa kaɗan ne. Amma da inda aka ce zahi yanayi ne su wanda suke bukata. Lokacin ne suke nema wanda zai sa su yaɗu nan take ba ta lokaci ba. Ko da dai ko ba lokacin zahi ba ana iya samun ɗan sankaro amma dai ga lokacin ganin zahi yi an yi ganin cutar dan sankarau dan sankarau cuta ce wadda kwayan cuta ne ke haddasa ta ko bayan sankarau ga lokacin gana zahi akwai shine masasarar cizon sabo shi ma ga lokacin zahi kuma ga yanayin gana mu na kasashen waɗanda ake cima ma tropico nan ne dai dama sabaro yake to ga lokacin zahi ne shi ma kwayan cuta wadda ke haddasa masasarar cizon sabo take samun dama ita ma ta ayyayyawa zahi na yanayi yana sa shi ma zahi na jiki kenan dole ne wannan zahin da ya karu sai ya mutum dole ne ya dinga jibi mutum ya dinga zuwa yana zub da ruwa to wannan hitar ruwa shi ke sa jiki yayi sanyi in fa zahin yayi yawa yana iya kawo mu mutum kai eh, karamcin ruwa a cikin jiki yana iya kai mutum ga halaka yana iya kai mutum ga dehydration dole ne sai an zuba wannan ruwa a jikin mutum inda ana son ya samu lahiya akwai abinci gaskiya ga lokacin zahi sai mutane su yi taka tsantsan a san yadda za a aje shi abinci lalace za shi guba ce za a samu a cikin wannan abinci a dan in an ci wannan guba sai ta bata mishi kwadori ta bata mishi kwakwalwa ta sa shi zawo jiki da shi rikici saboda shigar wannan eh, wannan guba waɗansu cutukan suna da nasaba da kazamta domin haka ne magabatan bariki irin su malam bakar bako mataimaki ga shugaban majalisar da'ira ya kira ga al'ummar birnin maradi kwalbata an yi shi dan magudanarwa muna roƙon su dan Allah da annabi su kama mana tsabtan nan in ta girku amfanin kowa da kowa ne duk inda ba tsabta ciruta yawa take inda an da ciruta ko kun san babu lafiya ya babu kwanci hankali mu daina kwaso shara muna zuba cikin kulbati duk da cuta ba ta rasa magani to ina kan ɗauka ga sankarau ko kuma zuban cizon tsaro da kutamana amadu da kiran su irin na yau da gobe to shi dan sankarau dai abin da ake bukata in dai mutum ya ga alamomin shi misali wani masassara ciwon kai amai wuya ya kage to ya kamata nan take a nuhi likita mutane ke cewa cikin zahi idan mutum ya kwana daki shi na iya shi kamar cutar dan sankarau ina gaskiya a'a wannan ba gaskiya ba ne in kaga mutum ya kamu da cutar sakarwa sai ya ɗauko wannan kwa cutar ne daga wani in mutane sun tari wuri ɗaya hakan ga saboda ana iya ɗaukar shi ta hanyar iska to sauro shi kuma dai abu ne wanda mutane ba gajiya muke ba za mu sake haɗi rigakafin shi dai abu ne wanda kuwa sani tsafta ce ta muha tsafta ce ta gida tsafta ce ta gari tsafta ce ta jiki tsafta ce ta komi da komi sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Shin ko mai sauraro ya san ta yaya ake gane mai ɗauke da cutar zazzabin cizon sauro? Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana. Dr. Hawa Abdullahi ta asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ta yi ƙarin haske akan yadda cutar take da kuma yadda take illa ga al'umma. ita cutar zazzabin cizon sauro kamar yadda muka aka yi magana aka ce zazzabi abubuwa da dama suna iya kawo zazzabi to amma kuma kowane zazzabi na kowane bangare da ya shafi mutum yana da alamu da yake nunawa amma kamar shi zazzabin cizon sauro idan mace ta kamu da shi ko yaro ya kamu da shi za ka ga cewa alama ta farko shine mutum zai fara yawan gajiya yawan kasala a ce yau ciwon jiki gobe a ce ciwon kashi shi kina ce jiki yana ta nukurkusa sai kuma zazzabi daga nan to idan abin ya haɓa kuma sai kaga ana ta tashin zuciya amai ciwon kai wasu kuma sukan samu dan canje canje ma na alamun ciwon ciki ko gudawa to duk wannan alama ce wacce nuna cewa akwai zazzabin cizon sauro mai karfi a tare da mutum to idan kuma tafiya te tafiya aka bar shi karfi ba tare da an ɗauki mataki ba to zazzabin cizon sauro zai iya taba ko ina a jikin ɗan adam wasu in yayi ƙarfi ba a maganta da wuri ba kaga zai iya taɓa masa kwakwalwa idan ya taba kwakwalwa zaka ga shine sai a kawo mutum ya fita cinsa ko a ce yayi jijjiga ko a ce ya suma to wanda irin wannan an samu kaga babban matsala ce wanda zaka ga su irin wayannan mutanen ma ba a kula da su a sauran gurare da ake kula da sauran mutane sai a kai su guri na musamman wurin da ake cewa special care unit ko intensive care unit anan ake kula da su saboda ana son su samu sauki ba tare da hayaniya ba idan ta haɓaka tana iya shafar wannan sannan kasancewar inda ne maka bayanin yadda ake kamuwa da ita in ta shiga tana farfasa 'ya'yan jini to zaka ga wasu kuma alama ta suna ma kama alama ce ta shawara ido ya kaɗa ya yi kore shar to kaga wannan shi ma matsala ce wacce take iya ciwo take iya kama mutum kuma wannan yana nuna cewa hanta ta riga ta illata so ita ma wannan alama ce wacce take iya nuna idan tafiya ta tafiya zai ta iya kama huhu za ta iya kama um, zuciya musamman ma koda kaga koda ta fi mata illa kuma ba wuya kaga an ce mutum ba shi da jini saboda yawan farfashe wannan da jini yake kasance kuma ana zuƙasa sai kaga cewa jinin mutum ma kwata-kwata ya tafi babu shi idan an ga wannan alamu wace irin shawara za a ba mutane to abin da ake so ma tun farko da mutum ya fara jin ba daidai ba a jikin shi ya gaga zuwa asibiti saboda idan mutum ya jinkirta kuma bai san irin illar da za ta faru ba mai yiwuwa alamun in suka zo ba lalle a samu saukin sa akan lokaci ba musamman ma ga ita mace mai juna biyu ka ga idan zazzabin nan ya kama su ya fi wa wacce ta ɗauki ciki na farko illa saboda ita ce ta dauki ciki na farko kuma take dauke da jariri amma matar da ta saba daukan ciki yau gobe jibi to zaka ko da ya kama ta ba zai mata illa kamar wance ba saboda zai wahala a ce mace ta ɗauki ciki gaba ɗaya har ta gama watannin ta ji haihuwa ba ta sami zazzabin cizon sauro ba to wacce ta ɗauka a karin farko to ita ta fi samun matsala saboda na abu na biyu tana kula da kanta tana kula da jaririn da take dauke da shi sannan kariyar jikinta ta ragu ba kamar yadda take ita kaɗai ba idan ita kaɗai ce wannan kariyar ta za ta yi mata amfani amma saboda jariri yana tare da shi ma yana buƙatar wannan kariyar daga gare ta saboda haka sai ka ga illar da za ta samu ya fi na wanda mai mace mai haihuwa biyu uku hudu za ta samu Dr. Hawa Abdullahi ta jaddada muhimmancin zuwa asibiti a kan kari da zarar an ji alamun cutar saboda la'akari da irin illar da cutar ke haifarwa ga al'umma. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Kanon Dabo. A jihar Bauchi Ƙungiyoyi da hukumomi ne ke fafutukar kawo ƙarshen mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. Shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa ya bayyana har yanzu gwamnati tana ta ƙoƙarin ganin raguwar mace-macen mata. Shi mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara abu ne wanda ya addabi jihohin arewa musamman musamman ma na arewa maso gabas. amma ita jihar bauchi wani kuduri da shi gwamna ya dauka na five point agenda na health wanda a ciki akwai strategies yawa wanda aka dauka saboda a magance wannan mace-mace a ciki akwai free maternal health wanda duk wata ana ware wasu kudade wanda ake siya magunguna kyauta wa yara kanana akwai kuma kamar su mnch week na wanda wasu ya eh, satin iyaye mata da kanana mnch da maternal newborn and child health wanda um, ana yin su biyu a shekara wanda su masu an yi targeting din saboda mata da kananan yara din banda haka kan akwai muna da cibiyoyi maternities maternities wajen guda 500 a jihar Bauchi wanda an yi su ne saboda kula da mata masu zuwa su haihu da kuma kula da su kananan yara da kuma an ɗauki ta wani fannin akwai abubuwan da suke jawo mace-macen matan kamar su gudun jini haka idan an haihu kamar postpartum hemorrhage kenan wanda kuma da ake yi amfani da shi wanda shine masa prostol a bauchi muna da wani program wanda yanzu ma ana an yi reviving din shi wanda ake wa mace in ta bayan ta haihu dan ya tsayar da wannan jinin sannan kuma akwai su ne kananan yaran kamar irin su gudawa da sauransu zinc ors na duk suna ci magungunan da ake siya ana raba mu yara din don su sha maganin wannan abubuwa eh abin da yake faruwa saboda primary care center da muke da su a Bauchi suna da yawan gaske muna da wajen guda dubu daya da saba'in da bakwai wanda yanzu suna active ana amfani da su amma asalin wanda muke amfani da su saboda haihuwa wanda ake kira da suke nan guda ɗari biyar ne da guda ɗaya saboda haka round din su gaba ɗaya cin wata ɗaya kan yi wahala su amma abin da muke yi in an raba su rabi wannan watan aka basu wani watan sai a musu haka amma dai abin da ake shi ne in an bayar din za a tabbatar cewa zai overlapping into wani wata din abin nan su kuma wancan din an basu so yanzu haka nan shi wannan satin akwai wanda sau kuma za a basu nasu review meetings wanda su kuma sukan zo ne su haɗu a waje guda a su magunguna kamar na shi ah, kula da haihuwan da kuma sai misoprostol din su clohexidine to clohexidine ma wanda ban gaya miki da farko ba shi ma yana cikin magungunan da ake amfani da su shi kuma akan sa a cibiyan yaro ne bayan haife shi saboda akwai neonatal sepsis wanda wani lokaci kan shiga cikin cibiyar su ƙwayoyin cuta su sa yaro ya developing wasu infections wanda yake jawo rasin rai ba ma raba shi cikin sauran magungunan muna yin abin da ake kira review meeting wanda za su zo ne a review meeting a ga me suke consuming me suke bukata a ba su su koma da shi asibitin su Famasi Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuma sai tattaunawa ta musamman da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa da ke Abuja, bisa irin matakan da suke kan ɗauka domin wayar da kan al'umma game da cutar lasa. To waɗanne matakai ne kuke ɗauka wajen faɗakar da mutane hanyoyin da za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta? To a akwai hanyoyi iri-iri akwai su jingles akwai su eh, eh, posters akwai su radio communication television communication akwai su eh, yada magana da manyan manya-manyan al'umman su kamar su manyan su sarakuna su manya-manyan malamai wanda suke su da suke tare da mutane da kuma aiki da gwamnatocin local government wanda suke su masu na can kasa da mutane so a dinga dai yada Eh, duk abin da ya kamata ya da mutane su san cewar ba wasa da lasa ba a wasa yana iya kama kowa so dole ne kowa ya mai da himma kana da zazzabi zazzabin ya fara tsanani kada ciwon gabobi kada ciwon wuya ka dan samu abin da kira mutum ya bata lokaci eh, na uku kuma shine eh, idan mutum ya fara jin wannan kamar cututtuka a jikinsa bai yi sauri ya je ya kai kanshi wajen magani ba to shi da kansa yana cikin danja amma ya fi ma sa 'yan wasu cikin danja domin kana gida kana da wannan cutar jini na fitowa ba yawa wasu 'yan wanka kuma su ba sun kamu da su kuma su ma sai da Allah kiyaye mun sha ganin wannan to wannan karan mun rage wannan irin eh, faruwan da yawa kuma mun gode wa Allah to bangaren abinci kuma fa da mutum ke iya ci ana iya ɗauka sosai kuwa ya dama ɓeraye suka shigo gidaje kamar da daddare to idan mutane ba su rufe abincinsu ba sai su haye cikin abincinsu su ta ci su ta fitsari suna ma tutuwa kan abincin to mutane suka zo kuma su sani ba sai su dauka babu da sama abincin wasu ma sukan ga cewa ɓeraye ya ci abincin su yanke inda bera ya ci su yi su ci gaba da cin abincin duk yana jawo wannan matsalar babban abu ne da kuma masu shanya kaya bakin hanya ina shanya su do eh, su akwai garin kwaki garin duk wanda na ja wahala suna tafiya gida to su wannan berayen ba sa zama cikin gida su daga bakin kusa da gidanka bakin hanyar nan suke su su ba su zama cikin gida abin mamaki ba su zama gida ko mun kyan gidanka sai dai su shigo su koma su sun son jejin nan daji nan suke kana shimfiɗa nan kayan abincin na kana shanya su kana tafiya ka sai su fito sai su har su yi wasa a kai su ci abin za su ci su yi tsarin su abin da shi kenan kana zuwa to da ka ko ka ci ko kuma ka fara tattara kayan nan to kana ɗeba virus ɗin kenan wato ƙwayoyin da suke jawo cutan ya mutum ya kamu da cutan. so shi muke faɗi a wannan karan eh, mun san cewar talaka ba su da wasu hanyoyin busar da kayan kayan abincinsu sai sun shimfiɗa su a rana da sauransu amma yanzu haka muna magana da wasu eh, jami'o'i masu fasaha mu ga yaya za mu yi mu yana muka yi da annoban darma eh, eh, ta zamfara mu kirkiro da wasu hanyar yadda maimakon ana shimfiɗa kaya akan kan a kan titi sauransu mu taimaki talakawa mu ne mu kirkiro su hanyoyi yadda za mu iya mu kamar musaya yadda suke yi da a fi da su daga hanyoyin na gargajiya a sami fasaha a sami yadda za su iya su eh, eh, koma sabon eh, hanyoyi da za a shimfiɗa kayan abinci wanda bera su samu su shiga ba ya berar da ke kawo cutar lasa take irin su ɗaya ne da berayen da muka sani ba irin su ɗaya ba ne su sun bi kankanta amma suna dogayen bindi ko suna da kuma kamar mama mama da yawa eh, eh, eh, kamar ba ɗaya ba biyu ba kin wancan da kyar za ki ga nonon su amma wannan sa da nono wajen goma sha takwas kuma suna da saurin gudu suna saurin tafiya da tsinin baki kan su sirara haka to su ba wuya sun kowane rami ɗan ƙaramin rami na gidan ma ba zai shiga ba su za shiga su fita su abin nan suna da saurin tafiya. Madina Dauda kenan a tattauna wata da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa da ke Abuja akan matakan da cibiyar ke ɗauka domin wayar da kan jama'a akan cutar lasa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya na ji nukur a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaban kasar Kim Jong-un ya ba da damar sake inganta makamansu masu linzami samfurin balastik bayan gwajin da suka yi a baya, wanda wannan gwaji har ya ja aka kakaba wa kasar takunkumi. Ofishin kiyaye haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwamnatin ƙasar Sudan ta, ce Sudan ta kudu ta ɓata mutane da dama wanda ta yi sanadiyar mutuwarsu da kuma ƙauyakunsu. Jami'an kasar Rasha suna kokarin gano cewa menene musabbabin mutuwar wani tsohon mai ba shugaban kasar shawara wato a ƙarƙashin Vladimir Putin. Jami'ai sun ce gawarsa aka tsinta a wani otal yana mace a bayan ya sha wahala da alamar an shaƙe shi ya shura da ƙafa da hannuwa. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin washinton DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.